za a zo a yi muku cikakken bayani dangane da abin da ya shafi nau'ukan aikin haji, amma a taƙaice, a taƙaice, aikin haji nau'i uku ne, akwai aikin haji da ake ce ma ifrat, akwai wanda ake ce ma kiran, akwai wanda ake ce ma tamattu'i. Saboda haka abin da ya kamata, ke maniyaciya ko kai maniyaci, ka tantance wanne ne guda ɗaya za ka yi don dama guda ɗaya ake yi a karo ɗaya. Kun gane ko? Kuma abin da ya sa wayannan ayyukan haji, aikin haji ya kasu kashi uku ɗin nan, saboda umra. Umra da haji, kaman ya da ƙanwa ne, kaman wa da ƙani ne, aikin haji shi ne wa. umra shine ƙani, haka suke, dukkansu aikin ibada ne, dukkansu suna alaƙa da makka, hajji ko umra dole sai a makka. Dukkaninsu suna ana yin niyya, ana yin ɗawafi, ana yin safa da marwa, dukkaninsu, sai dai aikin haji yana da wasu ƙarin ayyuka a kan aikin umra. Aikin haji yana da kwanakin da ake yinsa, watannin da ake yinsa da kuma kwanakin da ake yinsa, kamar yadda Allah ta'ala ya ce, Alhajju ashurun ma'alumat. Amma umra bai da wannan, umra koyaushe za ka iya yi. Idan aka ce mutum yana aikin haji, ifradi. to yana nufin cewa yana yin aikin haji ne kaɗai ba tare da sunan umra ba, bai haɗa umra a cikin aikin hajinsa ba, aikin haji zalla kawai yake yi kaɗai. Idan aka ce mutum yana yin aikin haji, kirani, to ana nufin yana yin aikin haji tare da aikin umra haɗe, ba tare da rabawa ba, wato ya goyi aikin umra tare da haji haɗe babu rabawa. Kuna fahimta ta? In aka ce mutum yana aikin haji ta matu'i ma'ana yana yin aikin haji tare da umra amma a rabe, ya yi umrarsa daban, sannan ya zo ya yi aikin haji kuma duka a lokaci guda wato a cikin watannin haji mai zaman kansa. Kun fahimci wannan? Bari in ƙara muku misali. kamar dai ke ce aka baki shinkafa da wake, aka ce ga shi ki dafa, amma yadda ake so ki dafa shi ne, ana so ki dafa shinkafa zalla kaɗai, zallanta, ba tare da an haɗa ta da komai ba, ki plate ɗaya ki aji. Sai kuma aka ce, ana so ki dafa shinkafa da wake a haɗe a tukunya ɗaya a dafe, da shinkafar da waken duka a dafe a cikin tukunya guda, ana yi ko ba yi, shi ma ki dafa sai ki ajiye plate daban. Plate na uku kuma ana so ki dafa wake daban a tukunya daban, shinkafa daban a tukunya daban. iyaka in an zo in aka zuba shinkafa sai a ɗebi waken da aka dafa daban shi ma sai a zuba a gefe ana yi ko ba yawwa to yanzu mun samu plate nawa plate uku ɗaya shinkafa zalla shinkafa zalla kun san kisa aiko wani alhaji ne ya aikin haji duk gari ya waye sai zai zauna irin inda ake dafa shinkafa da kaza mai jujjuya wannan. Sai a ce shinkafa kaza ya ce shinkafa kaza, sai a kawo masa shinkafa da kaza ya ci ya goge bakinsa. Ana nan ana nan sai guziransa ya yi ƙasa. Ranan da ya zo ya zauna aka ce shinkafa kaza, sai ce a shinkafa zalla. Ba kaza. wannan shinkafa ce zalla ba wake, wannan kuma shinkafa da wake ne a haɗe, wannan kuma shinkafa da wake ne amma kowanne daban-daban. Wannan shinkafa zalla ɗin nan shi ne ake cewa haji, haji, haji ifraji, wato haji kaɗai ba umra. Wannan shinkafa da wake a dafe haɗe guri guda shi ake ce ma haji haji kirani wato haji da umra a haɗe shinkafa da wake a haɗe duka aikin haɗe guri guda ba rabawa wannan kuma shinkafa daban wake daban shi ake nufi da haji haji tamattu'i ma'ana umra daban haji daban jama'a kun gane kun gane abu na farko kenan da alhaji ya kamata ya tantance wanne ɗaya za ka yi da kaɗin yin aikin haji ɗin nan idan ka je aikin haji wanne ɗaya za ka yi haji kaɗai za ka yi ko kuma haji da umra a haɗe ko kuma za ka yi umra tukuna sannan sai ka saurara in lokacin aikin haji ya yi sannan sai ka sake shiga harama aikin haji Kai aikin haji kuma dole ne ka tantance guda ɗaya. To yanzu abinda da nake so da ku shine, kowa ya duba takardarsa, ga sunan kowane kolum, ga shi a rubuta haji mai Haji ifradi, mai Haji kirani, mai Haji tamattu'i. Ina son duk wanda kika zaɓa zaki ki yi tikin ɗinsa, kowa ya cikin wanne yake so ya yi. in haji ifradi kake so kai tikin ɗin kolum din haji ifradi in kirani kake so kai tikin ɗin kirani in tamattu'i kake don dole ka ɗauki ɗaya dole ki ɗauki ɗaya abin nufi a nan shi ne, duk lokacin da, duk lokacin da muke bayani idan aka zo wajen wanda yake shi ne naka da za ka yi, sai ka ƙara kulawa da shi sosai, shi ne makasudin kenan, kowa ya yi cikin nasa? Kowa ya yi cikin? To, ina son in ga masu haji ibradi su ɗaga hannun gani, haji ibradi, na gansu, masu haji kirani su ɗaga hannun gani, kirani, na gansu, masu haji tamattu'i su ɗaga hannun gani. su ba na gansu. To, alhamdulillahi. To, jama'a, yanzu za mu shiga cikin bayanan a taƙaice, so kowanne sai ya kula da inda ya faɗa, don ya san me ya kamata ya yi a kowane ranansa na mahajjaci. Kun shirya? alhamdulillahi